أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وصن بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهلل عقدة من لساني يفقه قولي معك يا السلام عليكم ورحمة الله barkan mu da wannan maraice na asabar shida ga watan ramadan a shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da sha ɗaya ga eh, watan biyar a shekara ta dubu biyu da sha tara miladiya kafin mu fara karatu akwai tambayoyi kamar haka mai tambaya yace assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah yace malam Allah ya saka maka da alkhairi game da faɗakar da mu da kake ya kuma ƙara maka hikima da kuma haƙuri a wajen da'awarka to amin Allah ya kare mu baki da yace malam mutum ne ya taka yaro da mota kuma hakan yayi ajalinsa dab da wannan wata na ramadan sai aka yi mai fatawa da cewa zai fara azumin kafara kuma wai ko da ramadan ya zo ba zai ajiye ba har sai ya gama har sai ya gama azumin kafara sannan ya biya wannan watan ramadan malam yaya gaskiyar lamarin yake jazakallahu khairan to da farko idan mutum zai fara azumin kafara wanda ba a rabawa shari'a bata sa masa lokaci ba sai dai abin da ya zama wajibi shi kuma sai ya kokari ya saita da lokacin da ya san ba zai ci karo da na watan ramadana ba domin akwai lokutan da za ka iya yin azumin kafara ka haka kare kuma ramadana bai same ka ba to wannan shine asali kuma shine abin da ya dace to amma idan mutum bai yi hakan ba kuma ya fara azumin kafara sa sai ya biyo da na ramadan zai aje azumin kafara yayi na ramadan saboda na ramadan wajibi ne wanda yake da lokaci shi kuma wancan wajibi ne amma ba a yi maka lokaci ba da haka sai kai wajibi mai lokaci daga nan kuma sai ka dora daga inda ka tsaya azumin kafara akwai dalilan da suke sa a aje shi daga baya sai a dora daga ciki idan ya gamu da ɗaya daga cikin ranakun idi ana ajiye shi daga baya sai a tsora, domin a kwanakin idi ƙaramar sallah ko babba ba a azumi sannan idan ya ci karo da wani uzuri daga cikin uzurrukan da ke sa a sha ramadan to shi ma ana ajiye shi kamar uzurin rashin lafiya ko uzurin tafiya idan mace ce kamar uzurin jinin al'ada ko jinin haihuwa duk wannan in tana azumin kafara ya same ta za ta ajiye daga baya kuma sai ta tsora da haka dai magana mafi inganci shine mutumin da azumin ne ya riske shi kuma yana azumin kafara zai aje azumin kafara yayi na ramadan tare da sauran al'umman musulmi daga baya kuma sai ya ci gaba da azumin sa na kafara ya takarda ta gaba yace assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullah yace malam Allah ya saka Allah ya karbi ibada amin ya ce malam ni ne nake neman budurwa don na aure ta sai matsaloli suka shiga tsakaninmu har ta kai ta gaya mun ta yi mun wulaƙanci da cin mutunci daga na faɗa mata gaskiya a kan samarin da take tsayawa da su sai ni kuma na fusata na furta a zuciyana ko da ta yi nadama a kan abin da ta yi min wallahi ba zan aure ta ba idan har zan iya aurenta to zan iya auren mahaifiyata in ji shi ya ce saboda ɓacin rai na faɗi hakan ne a baki ba tare da kowa ya sani ba ma'ana ban faɗa a gaban kowa ba kuma yanzu ta yi nadama kuma na ji santa ya dawo min fiye da na da kuma na ji santa ina santa fiye da yadda nake santa a da kuma ita ma tana sona sosai ta ma fi na fiye da yadda nake santa yace sa'an nan na faɗa ma amini na shi kaɗai kafin na faɗa daga ni sai Allah muka san abin da ya faru to malam menene hukuncin wannan kalmar da na furta sai bracket sai ce dan Allah dan girman Allah dan kaunar annabi sallallahu alaihi wasallam ka amsa mun wannan tambaya to na farko abin ka faɗa cewa in ka aure ta ka auri mahaifiyarka ya yi kama da zahari amma ba zahari ba ne saboda kai ba mata ba ce shi zahari inda mata aure mutum ya gaya wa haka to akwai ƙa'idoji sai ya yi kafara sai ya yi kaza sai ya yi kaza sai ya yi kaza da haka kai budurwa ce kawai hukuncin ka kamar hukuncin wanda ya rantse zai yi abu ne kuma ya fasa sai ya yi me sai ya kafara rantsuwa ubangiji subhanahu wata'ala ce la yu'akhidhukum Allahu bil-laghwi fi aymanikum ولكن يؤاخذكم بما أقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة faman lam yajid fa siyamu ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا هلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون ذاك كفارة رنطوا ذاك شير دا مسكيني قوما ko ba su tufafi an gane ko ko ta baiwa mumina mai imani duk da anan ba a faɗa ba amma a wani waje an faɗa fa tahriru raqabatin mu'mina da haka sai ka ɗauko na can sai ka kawo nan idan ba za ka iya ciyar da miskini goma ba ba za ka iya tufatar da su ba ba za ka iya yanta baiwa ba to sai ka yi azumi na kwana uku a nan ba a ce a jere ba to amma a wani waje an ce a jere da haka sai ka ɗauko sai ka kawo kafara inda azumi ne ga wanda ya yi rantsuwa azumi uku ne kuma zai jera kamar yadda malamai suka faɗa da aka Allah ya wannan shine kafarar rantsa tsanku idan kun yi da aka ku kiyaye rantsuwar ku haka Allah yake bayyana muku ayoyinsa dan ku zama masu godiya a gare shi a jiya idan ba a manta ba mun tike da ƙarshen aya ta goma cikin wannan sura mai albarka suratul fati da haka yau za mu tashi farkon aya ta sha ɗaya kuma wannan shine darasinmu na uku a cikin sura mai Allah yake ce تعالى يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله mala yace walamma zakara ta'ala al-mubai al bayan Allah madaukakin sarki ya ambaci mubaya'a ta baki daya da ma'anar shiga musulunci sannan kuma zai ambaci wata mubaya'ar daban wacce ita kuma take da ma'anar goyon baya a fagen daga da haka ya yace nabbaha bi zikri man khalafa fi mubaya'atil hudaybiya sai ubangiji zai ambaci hukuncin waɗanda suka saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wajen yi masa mubaya a Hudaybiya allati tusamma bai'atar ridwan wacce ita ake kira da bai'atu ridwan ala anna al mukhalafati al ba'd mukhalafatun fil kulli dan a nuna maka cewa saba wa annabi a sashin al'amari kamar saba masa ne a baki daya idan Allah ko manzansa suka ce ayi abu to duka ake yi idan kai wani ba kai wani ba da kai da wanda bai ba duk ɗaya kuke da haka Allah subhanahu ta'ala ya ce ayi mubaya'a ta baki ɗaya, kuma ya ce ayi mubaya'a ta wani bangare mubaya'a ta baki daya shine a shiga musulunci a miƙa wuya ga Allah ayi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama biyayya mubaya'a kuma ta wani bangare shine a duk lokacin da Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce ayi wani abu to dole ne ayi kamar yadda dole ne ayi imani da shi kuma dole ne a sallama masa faqala sai Allah madaukakin sarki ya kulu lakal mukhallafuna min arab da sannu waɗanda suka noke suka yi zamansu a gida daga cikin ƙauyawa za su ce da kai mala ya ce ai haulal ce ana nufin waɗanda suke gefen madina allazina khallafahumullahu an suhbatika waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya daƙile fitowarsu ya hana musu zuwa gaburan su abokance ka lamma talabtahum liyakhriju ma'ak ila makka lokacin da kai umarni da su fito su raka ka zuwa makka suka ki fitowa khaufan min ta'arrudi quraish laka amal hudaybiya dan suna jin tsoron wai kada quraishawa su tare maka hanya a shekarar da aka yi sulhul hudaybiya idza raja'ta minha in ka dawo akan hanyarka ta komowa madina daga makka maliki wa hadha yadullu anna su ala anna surata wannan ne dalilin da ke nuna cewa ita wannan sura nazalat hunaka qabla al-khuruj ila al-madina ta qabla ruju'i ila madina madina surar ta sauka ne tun a can filin hudaybiya kafin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya juyo ya dawo izuwa ga madina wa annahu min al-asbab bi ghaib kuma wannan yana daga cikin bada labari na abin da zai faru na gaibu wanda bai riga ya faru ba ya ka mu'jizatan lahu sallallahu alaihi wasallam wanda hakan ya faru kuma a matsayin mu'jiza ta annabi sallallahu alaihi wasallam ma'ana da Allah ya ce za su faɗa a lokacin ba su faɗa ba kuma suka kasa su kasa faɗa sai da suka faɗa domin wannan yana daga cikin abin da ke nuna isa ta ubangiji ya ce za ka yi kaza kuma ka ji labarin an ce za ka yi kaza ɗin kuma ka kasa ƙin yi dole sai ka yi kuma ko da a cikin wannan abin akwai kunyatarka ko akwai wani abin da zai tona asirinka yanzu misali yahudawa ubangiji subhanahu wataala ya ce sai ya ƙulu hau minan nasi Allah ya ce sai yaqulu subha'u minan nas wawayen mutane za su ce kaga an ce musu wawaye kuma sun ji labarin an faɗa maimakon sai su ja bakin su su shiru amma suka kasa dole sai da suka faɗa wannan yana daga cikin mu'jiza ta annabi sallallahu alaihi wa sallam ya bada labarin abu tun kafin ya faru kuma abin ya faru kamar yadda ya faɗa sannan kuma wannan yana nuna mana cikar ikon Allah idan Allah maɗaukacin sarki ya ce kaza zai faru ba wanda ya isa ya canja wannan abin ya shi da haka yahudawa da mutanen makka Allah ya ce wawaye za su ce kuma an gaya musu su ɗin wawaye ne kuma an ce za su ce maimakon su ƙi faɗa ɗin don su kunyata annabi amma ina ba za su iya ba shine abin da bahaushe ke cewa duk wanda Allah ya yanka wa kazan wahala sai ya fige ko yana so ko baya so ma'ana idan Allah ya kaddara abu zai faru to babu makawa sai ya faru to kaga anan su ma munafikai an ce da su ƙauyawa a madadin su ce to ba za mu faɗa ɗin ba dan haka mu ba ƙauyawa ba ne mun zama yan binni amma duk da haka sai da suka faɗa sai ya qulu lakal mukhallafuna min al to da haka wannan yana daga cikin mu'jiza ta Qur'ani kalmar al-mukhallafun sune waɗanda aka ce a fito a je yaƙi suka ki fita da haka mutanen da suke kewaye da gefen Madina wanda ake kiransu da al'arabu ƙauyawa suna da ɗabi'a ta munafurci a tare da su wanda yana daga cikin alamun munafiki tsananin tsoro idan tsoro ya wuce kima ga mutum to zai zama abin aibantawa a tare da shi munafukai su suna da tsoro tsoron da ya wuce kima ba irin tsoro ne yau da kullum wanda kowane ɗan adam na iya yi ba tsoron wani abin da zai cuce ka a'a tsoro ka rinka jin tsoron mutum kamar yadda ake jin tsoron Allah kana ganin in ya juya ma baya kayi asara in baya tare da kai kayi asara da haka suna tsoron mutane sama da yadda ake tsoron Allah ko irin yadda muminai su kuma suke wa Allah irin wannan tsoro shine Allah yake wa minan nasi man yattafizu min dunillahi ba wannan ba alam tara ila allazina qila lahum kufu aydiyakum gani yakshawnan nasa yakshawnan nasa ka khashiyatillahi ashadda kashiya suna tsoron mutane kamar yadda ake tsoron Allah kai ma tsoron da suke wa mutane fi tsoron da suke wa Allah shine a wata ayar Allah ya ce antum ashaddu rahabatan fi sudurihim min Allah sun fi jin tsoron ku sama da yadda suke tsoron Allah wannan ɗabi'a ce ta munafukai shi yasa idan annabi sallallahu alaihi sallama ya ce a taho yaƙi ba za su je ba saboda suna ganin in an fita yaƙin nan su kashin su ya bushe su suna ganin cewa Allah ba zai iya musu komai ba mutane ke iya musu Allah ba zai iya tsare su ba duk abin da magauta suka nufo su da shi sai ya cin musu to wannan kuma mummunar ɗabi'a ce Allah ya tsare mu da ita sannan kalmar a'rab jam'i ne na al-a'rabi idan aka ce al-a'rabi ana nufin mazaunin karkara kuma ba tare da wai ana aibanta wa zaman karkarar ba sai dai wata ɗabi'a da tafi yawa ga mutanen karkara sama da mutanen binni mecece ɗabi'ar ita ce ɗabi'ar jahilci galibi an fi samun ilimi ko na addini ko na rayuwa a binni galibi mutanen da suke zaune a ƙauye ko a karkara za ka samu suna da koma baya ta fuskar ilimin addini ko ilimin rayuwa shi yasa Allah subhanahu wataala ayoyi da yawa na Qur'ani yake ambatan mutanen ƙauye da faɗin koma bayansu ta fuskar ilimin addini da kuma ilimin rayuwa shi yasa Allah subhanahu wataala yace al-a'rabu ashaddu kufran Allah ya ce al'arabu mazauna ƙauye ashaddu kufran sun fi tsananin kafirci wa nifaqan kuma sun fi tsananin munafirci wa ajdaru an la ya'lamu hududa ma anzalallahu ala rasulih kuma su suka fi cancantar rashin sanin abin da Allah ya saukarwa manzansa domin ba sa inda ake karantarwa ba sa inda ake ilmantarwa kuma ba wannan ne ya fi damunsu ba a wata ayar Allah maɗaukakin sarki ce qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin a aslamna mutanen karkara sukan ce mun yi imani sai Allah ya a'a kar ku ce kun yi imani ku ce dai kun musulunta domin walamma da kulil imani fi qulubikum tukuna imanin bai shiga zuciyarku ba a wata yar Allah ya wa mimman haulakum min al-a'rabi munafiquna وما تنفقوا من شيء في سبيل الله فإن يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون Allah ya ce wa mimman haulakum min al-a'rab daga waɗanda suke kewaye da ku na mazauna ƙauyuka munafiquna akwai munafiqai maradu ala nifaqi wanda suka yi katutu akan munafurci la ta'lamuhum kai annabi baka san su ba Allah ya ce nahnu na'lamuhum mu fa mun san su to idan muka kalli waɗannan ayoyi da ire-iren su wanda suke magana a kan arab al malamai suka ce ba su kan zaman ƙauye ake ba su kan ɗabi'ar ƙauyanci ake yi mu gane akwai bambancin zaman ƙauye da kuma me ƙauyanci zaka iya samun mutum abin ni amma yana da ƙauyanci me ƙauyanci jahilci jahilci kawai shine ƙauyanci ko a tsakiyar binni kake in dai baka yi imani ba in dai baka san addinin ka ba in dai baka da ilimin rayuwa baka san yadda zaka gudanar da al'amuran ka na yau da kullum ba to kai ne dan ƙauye ko a gindin tumfafiya kake kuwa in dai ka san addini in dai ka san ilimin rayuwa to ba a isa a kira ka da suna dan ƙauye ba da haka ƙauyenci jahilci an gane ko da haka da Allah yake tuhumar 'yan ƙauye ba yana nufin mazauna karkara ba yana nufin marasa ilimi na addini marasa ilimi na sanin Allah da sanin ma'aiki da kuma sanin shari'a to irin waɗannan ko illoli da yawa suna tare da su sakamakon jahilcin su illar rashin imani illa wauta an gane ko sannan kuma illa ta munafurci wanda daga cikinta su ne waɗannan abubuwan da za mu ambata wanda ayoyi suke tona asirinsu kuma suke kunyata su da su da haka ubangiji subhanahu wataala yake kauyawa marasa hankali marasa ilimi za su zo suna baka uzurin ƙarya a lokacin da kai musu umarni suka ƙi su bi amma sai su zo suna gaya maka uzuri kuma wanda ba gaskiya bane uzurin za su ce da kai shagalatna amwaluna wa ahaluna mu abin da yasa bamu bi ka wajen yaki ba ‘ya'yanmu ne da dukiyanmu suka shagaltar da mu wannan ya ce da kai ina da yaro mara lafiya a gida in na tafi ba mai kula da shi wannan ya ce ina da gona ta ban gama kewaye ta ba idan na tafi na batta a haka tumakai za su shiga su yi barna da haka dukiya da 'ya'ya su suka shagaltar da mu ba mu bi ka ba to shin wannan uzurin uzuri ne karɓaɓɓe a wajen Allah malamai suka ce dama na gaskiya ne to kila ya zama karɓaɓɓe amma na ƙarya ne domin ba gaskiya suka faɗa ba ba wani uzuri da suke da shi kawai ƙaryace-ƙaryacen suka zo suka faɗa da haka shi yasa Allah subhanahu wataala yake hakaito annabi wannan magana tasu kuma yake nuna musu su da cewa an san yanayin da suke ciki abin da suka faɗa ba gaskiya bane malai ce abin da ake nufi da shagalanna amwaluna wa ahluna anil khuruji ma'ak dukiyarmu da iyalanmu suka hala mu mu fita mu tafi yaki tare da kai to kaga in haka ne a zahiri wannan ya nuna kuɗinsu da 'ya'yansu sun fi musu Allah da manzon Allah domin sun fi son su kula da kuɗinsu sun fi son su kula da 'ya'yansu sama da su bi umarnin Allah su bi umarnin manzo Allah sama da su taimaki addinin Allah to ko duk wanda ya zama ɗabi'arsa ita ce wannan to ya sani cewa Allah subhanahu wataala shi ma baya son sa Allah ya yadda ka kula da dukiyarka ya yadda ka kula da 'ya'yanka amma tare da haka addininka ya fi maka waɗannan kula da addininka ya fi kula da dukiyarka kula da addininka ya fi kula da 'ya'yanka ya fi kula da komai yasa Allah yake kul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtarabtumuha wa tijaratun takshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum min Allah wa rasulih wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amri wallahu la yahdi al-qawma al-fasiqin kace da su in iyayenku da 'ya'yanku, da dukiyarku da danginku da kuɗin da kuka tara ba kwa son su ƙare da gidajen da kuka gina mahadika ture duk waɗannan su kuka fi so sama da san Allah sama da san manzan Allah sama da ɗaukakar addini to in dai haka ne su ku jira lokacin mutuwa ya zo domin wuta kam dole sai kun shige ta marabarku da ita shine kawai ku mutu hatta yati Allahu bi amrihi zuwa lokacin da Allah zai zo da al'amarinsa na mutuwa wallahu la yahdi al-qawma al-fasiqin Allah kuma baya son fasikai ba kuma ya shiryar da su kenan yin hakan fasikanci ne me yin hakan fasiki ne shi ko fasiki in bai tuba ya daina fasikanci ba Allah ba zai shirye da shi ba da haka dai ka'ida shine mutum ya so Allah ya so manzon Allah ya so ɗaukakar addini sama da komai a duniya sama da ƴaƴanka sama da dukiyarka sama da komai da komai sama da dukkan danginka da haka Allah subhanahu wataala yake wannan uzuri da suke faɗa ƙarya ne sannan kuma koda ya zama na gaskiya kuma ba karɓaɓɓe ba ne to sannan suka ce fastaghfir lana ka roƙa mana gafara Allah ai fastaghfir lana Allah min tarkil khuruj ma'ak ka roƙa mana Allah ya yafe mana saboda ba mu fita yaƙi tare da kai ba qala ta'ala mukazziban lahum sai Allah ya faɗa yana mai ƙaryata su yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim ƙarya suke abin da suka gaya maka da baki ba shi yake cikin zuciyarsu ba ma'ana wannan magana ta ƙarya ce haƙiƙanin abin da ya hana su su fita yaƙi tare da kai ba shi suka gaya ma ba suna da wani kuduri a cikin zuciya wanda shi Allah zai faɗa a nan gaba domin shi Allah masani ne na abin da ke cikin zukatan bayi ko ka fito ka faɗa ko kar ka faɗa shi ya sani wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamuhu Allah kuma daman Allah yayi alƙawari duk abin da munafikai suke ɓoyewa a cikin zuciya sai ya tona asirin su sai ya gaya wa annabi أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أبغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لهن القول ذاك ومن سبحانه وتعالى تأمان وعند سكي دشو ونزوك يا سوني منافكي ألا بزيت هنا أسير سبري ومن زيت هنا أسير سو قل تربصوا قل والله مخرج ما كنتم تكتمون ka ce da su Allah sai ya tona asirin abin da kuke koyewa na ƙarya ku gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kishiyarsa to wannan zai daɗa nuna maka gaskiyar abin da malamai suke faɗa na cewa manzan Allah bai san gaibu ba domin inda annabi ya san gaibu duk wanda ya zo ya masa ƙarya sai ce ƙarya kake ba haka bane amma manzan Allah duk wanda ya zo ya gaya masa magana yadda yake yana aiki da zahiri sai in Allah ya ce masa abin nan da aka gaya maka ƙarya ne to sai ya sauka daga kan wancan sai ya kama wanda Allah ya faɗa ina fata mun fahimci wannan kuma kamar yadda nake faɗa nake nana ta mana lokacin da aka ce annabi bai san gaibu ba ba a rage masa komai nan tsayi ba bal ma girmama shi aka yi domin shi manzo Allah girmansa ba girma bane na ƙarya ba girma bane na azuga shi da abin da ba haka ba shi girmansa girma ne na gaskiya duk abin da yake nasa ne ka tabbatar masa wanda kuma bai ce maka nasa bane ka kyale masa haka wannan shine girmama annabi girmamawa ta gaskiya ba girmamawa bace ba irin ta maroka ga masu kuɗi ko mawaka ga 'yan siyasa a ce da kai ka tafi sarkin aiki kuma ƙarya kake bacci kake a ce da kai maliya wai wajen kyauta kuma ƙarya kake yi marwaci ne kai to manzo Allah ba irin wannan bane ba shi duk abin da aka faɗa na gaskiya to shine nasa wanda ko ba na gaskiya ba can to da haka manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan aya tana daga cikin ayoyin da ke nuna cewa bai san gaibu ba munafikai sun zo sun masa ƙarya shi kuma bai fahimta ba bai kuma ɗauka ƙaryar suka yi masa ba dan bai sani ba amma Allah madaukakin sarki ya ce ƙarya suke abinda suka gaya maka ba gaskiya ba ne. kalmar yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim suna faɗa da bakin su abin da baya cikin zukatansu kamar yadda a wata ayar yaquluna bi afwahihim wa ta'aba qulubuhum suna faɗa da bakin su abin da zuciyarsu ma bata yadda ba yurdunakum bi afwahihim wa ta'aba qulubuhum suna neman su yarje da su nemi yardar ku ta hanyar daɗin baki amma zuciyarsu kuma ba haka take ba ma'ana dai abin da suke faɗa da baki ba shike cikin ransu ba wannan yana daga cikin ɗabi'un munafurci mutum ya faɗi maganar da ba ita ke zuciyarsa ba shine mutanabbi yake sifanta munafiki da hali irin na dila yace yutika min tarfin lisani halawatan wa yarugu fika kama yarugu salamu zai maka daɗin baki zau ka ji kamar da gaske amma ƙarya yake yi a zuciyarsa ba haka take ba ya nemi ka zilliya ne irin ta dila yi nan ka ɗauka can ɗin zai sai kuma ya dawo yi nan to wannan ɗabi'a ce ta munafurci Allah ya tsare mu Bale ce ai min talabil istighfari wa ma qablahu abinda ake nufi da sun faɗa da bakinsu su zuciyarsu kuma bata yarda da haka ba ko abinda baya cikin ransu shine duk abin da suka faɗa a baya har neman istighfarin da suka ce annabi ya musu istighfari ƙarya suke ba da gaske suke ba domin a wasu ayoyin Allah madaukakin sarki ya ce in aka ce su zo Allah ya yi musu manzo Allah ya yi musu istighfari sai su ki zuwa wa idza qila lahum ta'alu yastaghfir lakum rasulullahi lawaw ru'usahum ma'ana istighfarin ba yadda suke da shi ba ba su yadda ba Allah ya gafarta musu ba su yadda ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya roƙa musu gafara Allah su suna ganin da ayi da kar ayi da ɗaya ne ba ma ka bukata da haka Allah madaukakin sarki sai ce ra'aitahum yasudduna anka sududan idan ma an ce da su su hakan sai kaga suna gocewa suna kaucewa suna zullewa ba sa so da haka kenan cewa da suka yi fassara fillana, ba gaskiya bane ƙarya ne da haka Allah subhanahu wataala yake ma laysa fi qulubihim duk abin da suka faɗa da baki baya cikin ransu ma laysa fahum kadhibuna su makaryata ne fi itibarihim cikin uzurin da suka kawo Ulka ce da su faman yamliku lakum min Allah shay'an waye ya isa ya mallaki wani abu gare ku a wajen Allah in arada bikum barran in Allah ya nufin cutar da ku malai ce bi fathi dad wa quri'a bi dhammiha ko darran a wata qira'a durran waye ya isa ya kare muku cutar da Allah ya nufo ku da ita aljawabu la ahad amsa shine ba wanda ya isa ya kare ka in Allah ya nufe ka da cuta kamar yadda kuma ba wanda ya isa ya tsare maka wani amfani idan Allah ya so ya same ka qul man dhallazi ya'simukum min Allah in arada bikum su'an aw arada bikum rahma wala yajiduna min dunillahi dunillahi waliyan wala nasira ubangiji yace kul ka ce da su man dhallazi ya'simukum min Allah ai la ahada ya'simukum min Allah ba wanda ya isa ya tsare ku daga Allah in arada bikum su'an in ya nufe ku da mummunan abu aw arada bikum rahmatan ko ya so ya ji kanku bi khairin fala وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير ذاك إن الله ينفو باوا دا شوتر وا با مي إيا هنا وا كمر يدكم إن الله ينفو أمفاني دا با مي إيا كوتر وا da a ce munafukai sun san wannan sani na hakika to da ba za su rinka raba kafa ba da sai su ba Allah kai tsaye domin sun san shi ke da ikon cutarwa kuma shi ke da ikon amfanarwa bal kana Allah bima ta'maluna kabiran bal haqiqa tabbas kana Allah ya kasance kabiran mai ba da labari bima ta'maluna da duk abin kuke aikatawa ko masani da dukkan abinda kuke aikatawa malai ce ai lam yazal muttasifan bizalik abin nufi dai Allah subhanahu wataala na daga cikin sifofinsa sanin dukkan ayyukan bayi kuma zai ba su labari akan abin da suka aikata a gobe kiyama bal sai Allah maɗaukin sarki ya sake cewa tabbas mala yace fil mawdi aini lil intiqali min ila akhar bal din a waje guda biyu ta farkon da ta biyo biyu ma'anarta shine bar wancan zance komo kan wannan kyale abin da munafukai suka gaya maka na cewa shagalatna amwaluna wa ahluna fastaghfir lana karya suke rabu da wannan maganar bal kana mata bima ta'maluna kabira yadda da cewa Allah masani ne da duk abin da suke aikatawa wannan ya fi maka to hakanan bal kyale maganar da suke cewa shagalin na amwaluna wa na fastaghfir lana dawo kan cewa zanantum allan yanqalibar rasu. lalle abin da ya sa suka ki su bi ka wajen yaƙi su taimake ka sun yi zaton cewa in ka fita ba za ka dawo ba to suna tsoron kasu ma in suka fita ya zama ba a dawo da su ba su kuma suna tsoron mutuwa su kuma ba su yadda su ba wa Allah rayuwarsu ba da haka shi yasa idan suka ga za a fita yaƙi ko an ce su zo ba za su zo ba ko an ce in suka mutu sun yi shahada aljanna za su je ba za su zo ba saboda su ba su yadda da wannan a cikin zuciyarsu ba suna ganin kawai kamar alkawari ake musu amma ba gaskiya bane ba da haka Allah yake bal zanantum allan yanqalibar rasulu wal mu'minuna ila ahlihim abadan tabbas kun yi zaton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da mu'minai da suke tare da shi ba za su taba dawowa gida ba har abada ma'ana daga wannan fita da suka yi shikenan ta su ta kare mutuwa za su wa zuyyina zalika fi qulubikum kuma an ƙawata muku yadda da hakan a cikin zukatanku ai annahum yusta'saluna bil qatl fala yarji'un kun yarda da cewa da manzan Allah da sahabbai muminai wanda suke tare da shi za a yi musu kisan kare dangi ne ba za su dawo ba Allah ya ce wa zanantum lallai to ku sani kun yi mummunan zato ai haza wa gairuhu irin wannan zato da mawaninsa da kuke yi ku sani mummunan zato ne domin kullum ka rinka zaton cewa addinin musulunci ba zai ɗaukaka ba danne shi za a yi to wannan mummunan zato ne ya kamata kyakkyawan zato shine ka rinka wa Allah cewa zai taimaki addininsa kuma daman ya ce zai taimaka to amma su munafukai yana daga cikin mummunar su kullum su ne wa musulunci kallo na baibai ga su dai a cikin musuluncin amma kullun gani suke musulunci ba zai ɗaukaka ba musulunci ba zai samu nasara ba musulmai ba za su ci gaba ba musulmai ba za su samu nasara ba wannan mummunan zato ne zato mummuna ga Allah zato mummuna ga manzon Allah zato mummuna ga addinin musulunci duk yanayin da musulmi suke ciki da duk yanayin da musulunci ke ciki ka rinka zaton Allah zai kawo buɗi Allah zai kawo nasara za a samu mafita za a samu ɗaukaka domin alkawarin Allah ne sai ya taimaki addininsa to kaga wannan alkawari ko na Allah subhanahu wataala ba zai faɗi ƙasa ba duk rintsi ubangiji sai ya cika alkawarinsa domin Allah maɗaukin sarki baya saba alkawari to amma shi munafiki ba irin wannan tunani ke gare shi ba ba irin wannan hange yake yi ba ga musulunci da kuma musulmi da haka Allah yake wa zanantum zanna sau'i wa kuntum qauman bura lalle kun yi mummunan zato kuma kun kasance halakakkun mutane kalmar bura Abdullahi dan Abu zai ce bi ma'ana ha fasidin kun kasance mutane batattu marasa kyakkyawan manufa domin shi mutum tunaninsa yana yin daidai ne da aikinsa idan ya zama kullum kana da kyakkyawan aiki to za ka zama mai kyakkyawan tunani idan kuma ka zama kana da mummunan aiki to za ka zama mai mummunan tunani shine mutanabbi yace idza sa'a fi'ilul mar'i sa'ad zununuhu wa saddaqa ma ta min tawahhumin duk lokacin da aikin mutum ya yi muni to zatansa ma zai zama mummuna mutumin banza kullun yana wa kowa kallon na banza kamar yadda mutumin kirki kullun yana wa kowa kallon mutumin kirki saboda kudirin da ke cikin zuciyarsa shi ne ya haifar masa da aiki kuma da wannan yake kallon sauran mutane da haka munafukai da suka zama suna da mummunan tunani suna da mummunan aiki to sai suke wa kowa kallon irin kansu su ne wa Allah kallon ba zai cika alkawari ba saboda su ma ba sa cikawa su ne wa muminai kallon ba za su zama nagari ba domin su ma ba nagari ba ne ba su ne wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kallon ba zai nasara ba domin su ma sun riga sun fidda tsammani daga samun nasara a duniyarsu da kuma lahirarsu to sannan malamai suka ce wannan ya nuna cewa mummunan zato mummunan abu ne ba abu ne mai kyau ba shi yasa ma Allah subhanahu wataala ya ce mu nisanci zaton saboda wani kaso na zato laifi ne na daga cikin zato wanda yake zamowa laifi mummunan zato ga mutanen kirki Ya ayyuhallazina amanu jitanibu kaseeran min adh-dhanni inna bada adh-dhanni ism ya ku waɗanda suka yi imani ku nisanci da yawa daga cikin zato domin wani sashi na zato zunubi ne wani zato ne yake zamowa zunubi mummunan zato ga mutanen kirki mummunan zato ga Allah mummunan zato ga manzon Allah mummunan zato ga addini da haka Allah subhanahu wataala ya kushe mana irin wannan nau'i na zato kuma ya nuna mana ɗabi'a ce daga cikin ɗabi'un munafurci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin sa ingatacce yace zannu bil mu'minina khairan ku kai wa mu'minai kyakkyawan zato amma da yawa daga cikin mutane za ka ga wannan ɗabi'ar ta mummunan zato ta aure su duk wanda yayi wani abu sai ya zata masa mummunan zato yanzu in malami ne ya faɗi wata gaskiya sai ya ce kuɗi aka bashi saboda shi yana jin shi ba zai iya ta ba sai an bashi kuɗi saboda yana ganin yadda kuɗi ke iya siyansa za su iya siyan kowa wannan shine mafi yawancin zaton da ya aure mu yanzu a arewacin Najeriya shi yasa malamai suna jin nauyin su faɗi gaskiya kar a ce gwamnati ta siye su kar a ce goyon bayan gwamnati suke talakawa mu ne wa junan mu mummunan zato duk wanda yayi wani abu sai a ce a ai rabu da shi kaza kai masa rabu da shi ai kaza ne wannan ɗabi'a ce ta munafurci dole sai mun rabu da ita mu rinƙa wa junan mu kyakkyawan zato duk yadda ka kai ga sanin cewa duniya ta lalace ba a rasa na ƙwarai in kwa kana jin cewa duk duniya ta lalace to kai kafi kowa lalacewa amma duk lalacewar duniya ba a rasa bayan Allah na kwarai manzo Allah ya faɗa la tazalu da'ifatun min ummati alal haqqi zahiri ba za a rasa samun wani ɗaiɗaiku cikin al'umma ta ba wanda za su tsaye akan gaskiya ko mun lalacewar zamani domin Allah ya alkawari al'ummar annabi ba za ta haɗu duka akan bata ba manzo Allah ya ce la tajtami'u ummati ala balala la tattamu ummati ala balala amma wannan shine abin da yake fama da lalata al'amuran mu da lalata zamantakewar mu in shugabanni ne suka yi magana a ce ƙarya suke yi in malaman addini ne suka yi magana a ce ku rabu da su kudi aka ba su in wane ne ya magana ƙarya yake yi kowa yana yi kowa mummunan to wannan abu ne ba ƙarami ba mummunan abu ne yana lalata al'umma kuma yana nuna mummunan ƙuduri da ke cikin zukatan mutane Allah ya tsare mu sai Allah ya ce mu Allah ya ce wa man lam yu'min billahi wa rasulihi duk wanda bai yi imani da Allah ba bai yi imani da manzon Allah ba fa inna a'tadna lil kafirina sa'ira hakika mu ko mun tanadi wuta mai kuna ga kafirai ma'ana duk wanda bai yi imani da Allah ba bai yi imani da manzon Allah ba wannan sunansa kafiri ko da ku ya raba kafa cikin imani kamar munafikai to hakika makomar su ita ce wuta wacce take wuta mai kuna ita ce wutar jahannama malai ce naran shadidatan abinda ake nufi wuta mai tsananin kuna wa hadha yadullu ala anna al mubay'ata al amma hiya dukhulul islam malai ce wannan shi yake nuna abinda ake nufi da mubay'a gamammiya shine mutum ya shiga musulunci fa minhum a islam minhum shine mutane su shiga musulunci falamma khalafu al amra bil khuruj yayin ku da suka ki mun umarni na fita yaki tare da annabi allazi tuliba minhum wanda aka nema daga wajensu saru minan naqidina sai suka zamo cikin masu warwarewa daga wancan alkawari da suka kulla ma annahum lam yahduru almubaya'a tare da cewa su basu je mubaya'a ba ma'ana basu je inda aka bai bai'atul ridwan ba ala alla yafiru bil hudaybiya nakan cewa in an je hudaybiya ba za su gudu ba fasaru kuffaran ma'al kuffari alladhina lam yu'minu billah sakamakon haka ne Allah ya musu hukunci irin na kafiran da basu ma imani da Allah din ba kwata kwata wa rasulihi kuma basu yarda da manzon Allah ba wastahaqqu sa'ira kuma suka cancanci wuta mai kuna thumma hazzara ta'ala bi qawli to sannan Allah madaukin sarki zai tsoratar kuma da ayoyi masu zuwa abinda ake nufi shine da munafiki da kafiri da ɗaya ne makoma ɗaya ce kamar yadda Allah ya ce inna Allah jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a tare da cewa akwai bambanci a zahiri na munafiki da kafiri shi kafiri kwata-kwata bai yadda da musulunci ba shi kuma munafiki ya nuna ya yadda a zahiri amma a baɗini bai yadda ba to don haka Allah subhanahu wata'ala yake wa munafikai hukuncin kafirai domin shi Allah in yace ka yadda da abu so yake ka yadda da shi baki ɗaya ciki da waje in kwa ka yadda da shi a waje baka yadda da shi a ciki ba to sai maka hukuncin wanda ma bai yadda da shi ba kwata-kwata da haka munafikai kafirai ne saboda me saboda ba su yi wa Allah abin da yake so ɗari bisa ɗari ba ko da sun yi wani ɓangare kafirai ku daman ba su yi ba duka da haka mala yake so ya isar mana da wannan sako karkashin wannan aya da Allah yake wa man lam yu'min billahi wa rasulihi da munafikai Allah yake amma sai yake ba su imani ba kwata kwata da Allah ba su imani ba kwata kwata da manzo Allah tare da cewa a zahiri su sun yi imani da baki to amma imani da baki kadai baya isarwa kuma a ƙarshe sai Allah ya kira su da suna kafirai kuma ya ce ya musu wuta wacce ita ce sa'ira wadda wannan kuma ita ce makoma ta dukkanin sauran kafirai ubangiji madaukakin sarki yace walillahi mulku samawati wal ard hakika mallakar sama da ƙasa na Allah ne yaghfiru liman yasha'u yana gafartawa wanda yaso daga cikin bayi wa yu'azzibu man yasha'u kuma yana azabtar da wanda yaso daga cikin bayi abinda yasa aka cika wannan ayar bayan an ambaci munafukai da makomarsu dan a tallata musu kofar tuba mutum ko da ya ji abin da ake faɗa na sifofin munafurci yana da su to kada ya ɗebe tsammani daga rahamar Allah idan ya tuba ya daina Allah zai gafarta masa domin duk abin da ke cikin sama da ƙasa na Allah ne yana da ikon ya yi duk abin da ya ga dama a kan bayansa da Allah zai yafe maka duk da ɗabi'ar munafurci da kake da ita ba wanda zai tuhumce shi ya ce dan me domin nasa ne kayansa ne mallakarsa ne da haka wannan yana daga cikin rahamar Allah ya gaya mana laifi sannan kuma ya tallata mana tuba dan ya nuna mana cewa in muka tuba muka daina zai yafe mana shi yasa yake qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim fi ya Allah ya ce kul ka ce da su ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim ya ku bayina waɗanda suka yi wa kansu da kansu aika aika suka yi wa kansu da kansu mummunan laifuffukan da Allah zai kama su da su la taqnatu min rahmatillah kada ku ɗebe kauna daga samun rahmar Allah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an domin Allah yana gafarta laifuffuka baki daya innahu huwal ghafurur rahim lallai shi shine mai gafara kuma mai jin kai da haka mala yace li yahsima atma'ahum al-fariga fi istighfarin nabi Allah yayi haka ne dan ya ɗebe musu haso cikin munanan zata-zatansu da suka yi game da istighfarin annabi su suna ganin ko annabin yayi musu istighfari ko bai musu ba Allah ba zai gafarta musu ba a'a su sani in annabin yayi musu istighfari Allah zai karba kamar yadda Allah yace walau annahum idh zalamu anfusahum Allah ce walau annahum da a ce su munafikai da dukkanin wani ma mai laifi iz zalamu anfusahum a lokacin da suka yi aikin da suka zalunci kansu da shi ja'uka za su zo wajenka ana nufin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fastaghfirullah su roki gafara Allah a gabanka ma'ana su nuna sun yi nadama sun tuba wastaghfara lahum ar-rasul kuma manzon Allah ya sa baki ya roka musu gafara Allah lawajadullaha tawwabar rahima lalle da sun samu cewa Allah mai ya gafara ne kuma mai karɓar tuba ne da haka Allah subhanahu wataala ya faɗi wannan ne dan ya nuna musu cewa fa kofar tuba har yanzu a buɗe take kuma wannan istighfari da aka ce su zo annabi ya musu in an yi musu din zai yi tasiri wanda su suna ganin cewa bai da wani tasiri kuma suna ganin cewa su ba za su zo ba da haka Allah yana daɗa tallata musu kofar tuba kuma yana toshe musu wancan mummunan zato da suke da shi wa kana Allahu ghafuran lalle shi Allah ya kasance mai yawan gafara liman ya sha'u ga wanda ya so daga cikin bayi malai ce wala ya sha'u illa liman taqtadi hikmatu maghfiratuhu min almu'minina duna man adahum min alkafirin Allah ko baya so ne ya gafarta wani daga cikin bayi sai wanda hikimarsa ta zartar da hakan daga cikin muminai banda wanda yake kishiyar haka daga cikin kafirai fahum bi ma'zalin an zalika qat'an domin su kafirai sun ja tunga da samun gafara Allah dan sun ƙi su kusance ta da ku za su kusance ta ta hanyar imani to Allah madaukin sarki zai gafarta musu domin ya ce wa inni la ghaffarul liman tab Allah ya ce wa inni lallai ni la gaffarun mai yawan gafara ne liman taba ga wanda ya tuba wa amana kuma yayi imani wa amila salihan kuma ya aiki na kwarai sun mahatada kuma ya kama turba shirya da haka dai Allah maɗaukakin sarki in ya ce yana gafartawa wanda ya so yana nufin cikin muminai domin su ne waɗanda suka cancanci gafararsa banda kafuri a lokacin da yake da tsaka da kafirci banda mai aikata aikin laifi alhalin bai janye ya tuba ba idan mai aikata laifi ya janye ya tuba to a wannan lokacin ne Allah zai yafe masa domin ya ce wa laisa fit tawbatu lil ladina ya'maluna Allah ya ce wa laysat tawbatu babu damar tuba lillazina ya'maluna sayyi'ati ga wanda suke aikata muyagun laifuffuka su ki su tuba hatta idza hadara ahaduhum al-maut har sai lokacin da mutuwa ta zo wa ɗayan su qala inni tubtu al-ana sai kuma yace yanzu zan tuba ko na tuba yanzu to haka walallazina yamutuna hum kuffar babu damar tuba ga wanda suka mutu suna kafirai kenan damar tuba kadai tana ga muminai da haka shi yasa Allah subhanahu wataala yake tallata haka ga masu imani innamat tawbatu على الله للذين يعملون السوء بجهاله غفورا رحيما ذاك وبنجي سبحانه وتعالى وكان الله غفورا رحيما الله يكسن كسانشي مي غفرا كما مي اي لمن شاء كذلك غوان ديسو بالي bale yace kuma bayyana ta'ala anna man zahara isyanuhu fi amri Allah li su'i ثم أراد أن يشترك فيما يظن فيه خيرا يمنأ ويمنأ حتى يتوب وتظهر توبته a aya mai zuwa Allah madaukakin sarki zai bayyana mana cewa dukkanin wanda laifinsa ya fito fili cikin munana wa Allah madaukakin sarki zato cikin dukkan abin da ya umarce shi da shi sannan kuma daga baya ya zo ya yi tarayya da wanda ake masa zaton alheri to wannan ana hana masa samun alheri har fa sai in ya tuba kuma tubansa ya bayyana ma'ana munafukai wanda saɓansu ga Allah ya fito fili aka gane to ko da sun zo sun manni da muminai ba za su samu alherin da muminai za su samu ba sai fa in sun tuba sun daina wannan munafircin nasu aya mai zuwa wannan shine abin da za ta karantar da mu sai Allah ya ce mu Allah ya ce sai yaqulul mukallafun har ila yau dai waɗanda suka noke a gida suka ki su fita su bika zuwa ga Hudaybiya mala ce ai almazkuruna sune dai wanda aka ambata a ayar da ta gabata sai dai a ayar da ta gabata an ce mukallafuna min al-a'rab amma anan kawai sai aka ce mukallafuna mazauna gida waɗanda suka noke suka ki raka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wajen jihadi za su ce da kai idan dalaktum idan kuka dawo kai da sahabbai ila maganima izuwa ga ganimomin da kuka samu bale ce mahallun yazunnuna annakum satajiduna minhu maghani abinda ake nufi da wannan shine munafikai suna zaton cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa za su ciyo ganima ta wani bangare to idan kuka samo ganimar za kuma su zo tare da sun ƙi su bi ku wajen yaki, amma za su zo suna son a raba ganima da su da haka za su ce da ku zuha, idan kuka je wajen ganima don ku ɗauko za su ce zaruna na kun ku kyale mu mu tafi tare da ku ma'ana a wajen wahala sun noke amma a wajen jin daɗi kuma sun zo a ji daɗi tare da su wanda kuma ka'ida ba haka take ba ka'ida shine wanda aka yi yaƙi da shi aka sha wahala da shi to da shi ake raba ganima da haka mala yace maganim jam'u magnam kalmar maganim jan'i ne na magnam ai ganimatun min amwalil muharibin wa kabayahum abinda ake nufi ganima ta dukiyar abokan yaƙi da kuma fursunonin yaƙi da za a ribato da sauran kuyangi da bayi da haka za su ce zaruna na tabi kuma ai uturukuna na tabi kuma linu qatila ma'akum idan suka san yaki ne wanda gashi ruwa ruwa za a samu ganima sai su ce ku bari mu je tare da ku mala yace yuwaruna bizalika zannahum Afzal ganima suna ɓoye wa da haka su. da cewa za a samu ganima ma'ana duk da zuciyarsu tana nuna musu cewa ba za a yi nasara ba to amma da baki sai su nuna cewa in an samo ganima a raba da mu dan kada su nuna muku karara mummunan fata da suke muku a cikin rai na cewa halaka za ku yi su sun riga sun yanke haka sun zartar da haka sai Allah ya ce yuriduna an yubaddilu kalam Allah abin da suke nufi da wannan shine su musanya waccan magana da Allah ya faɗa ta cewa ƙarya suke yi yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim ai qauluhum fi suna so su musanya magana su dangane da sha'anin tuba fa in raja'aka Allahu ila ta'ifatin minhum fasa'abanuka lil khuruj fa qul lan takhruju ma iya abadan wa lan tuqatilu ma iya aduwa innakum raditum bil qu'udi awwala marratin faqdu ma al khalifin ma'ana suna so su musanya wannan magana ta suratu tauba wacce Allah subhanahu wata'ala ya faɗa game da sha'anin munafukai. yace fa in raja'aka Allah ila ta'ifatin minhum in Allah ya dawo da kai zuwa ga wani kaso na munafukai munafikai ka lil khuruj suka nemi izininka da cewa in za a fita karo na biyu za su bi ka duk da sun ki su bi ka a karo na farko saboda sun ga a karo na biyun ka dawo daga nima fa qultu ka ce da su lan takhruju ma'i abadan ni ba za ku sake fita yaki da ni ba har abada walan tuqatilu ma'i aduwan kuma ba za ku sake raka ni dan yakar wasu abokan gaba ba innakum raditum bil qu'udi domin ku kun yadda da zaman gida awwala marratin tun a karan farko da ka faqa udu al khalifin fi zaman ku tare da waɗanda suka zauna a gida suka noke daka suna so su canja zance daga wancan su dawo kan wani sabo wanda dama wannan ɗabi'a ce daga cikin ɗabi'un munafurci rashin tabbatuwa akan magana ɗaya sai Allah ya ce kulka ce da su lan tattabi'una ba za ku bi mu ba ba za mu je yaƙi da ku ba kadhalikum qala Allahu min qablu daman haka Allah ya faɗa tin tin a cikin suratul tauba ai qabla audina aw mahallin min alqur'ani qabla hadha almahall kafin mu dawo gida Allah ya gaya mana za ku faɗa haka kuma gashi mun dawo ɗin kun faɗa domin lokacin da Allah ya saukar da wannan aya manzo Allah yana Hudaybiya bai dawo Madina ba cewa sai qulul mukallafuna idan talaqtum ila maghanim lita'khudhuha daruna nattabi'ukum kuma da aka zo madina din suka faɗa ɗin kamar yadda Allah ya faɗa shine ma'anar kazalikum qala Allah min qablu Waɗansu malaman kuma suka ce abin da ake nufi da kazalikum qala Allah min qablu daman Allah ya faɗa hakan zai faru a wasu wajaje a Qur'ani kamar a cikin suratul tauba tun ba a nan ba to kuma gashi abinda Allah madaukakin sarki ya faɗa in ya faru da haka Allah subhanahu wataala ya ce fa sayquluna su kuma za su ce da kai ai ma qala Allahu shay'an fi man ina min al-khuruj ma'akum ai Allah bai faɗi wani abu ba game da a hana mu fita yaƙi tare da kai annabi alhalin kuma Allah ya faɗa kuma za su ce bal tahsuduna na kawai dai hasada ake mana dan kan mu je mu samu ganima bayan da farko an ce su zo din suka ki zuwa ai in an nusiba ma'akum min al ganaib hasada kuke mana kar mu samu abin da za ku samu na ganima manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya gaya musu haka su kuma suka faɗa haka wai kaji annabi ne yake yin hasada Bale ce fa qultum zalik da haka sun faɗa hakan ne suna masu mai da martani ga annabi akan cewa hasada yake musu da shi da sahabbai sai Allah ce bal haƙiƙa ba haka bane ai lil intiqali an mujadalatihim kyale su da na ja'in ja da su kanu la yafqahuna illa qalilan haka ɗabi'arsu take ba su da fahimta in za ka yi magana mai tsawo da su za ka tarar fahimtar su ‘yan ƙanƙanwa ce ba su da faɗin fahimta ai la yafqahuna ma taqulu lahum li'anna ashiƙa'a galabahum ba sa fahimtar da yawa daga cikin manganganunka saboda riga ya ta riga ta yi galaba a cikin zuciyarsu rashin arziki da rashin imani ya riga ya yi rinjaye a cikin zuciyarsu illa qalilan minhum sai yan kaɗan ne daga cikin su suke fahimta wanda su kuma fahimtar ba ta yi musu amfani ai mimman arada Allahu bihi tauba ko kuma waɗanda Allah ya yi nufin za su tuba a nan gaba fa ya tub wanda ta sanadiyar hakan sai su tuba wa yafqahu dinahu kuma su fahimci addini wa ma tarshiduhum ilaihi min alwafa kuma su fahimci abin da kake shiryar da su zuwa gare shi na cika alƙawari. ko min alwafa na cikawa bil ahadi da alkawari ma Allah ta'ala tare da Allah da haka dai abinda wannan aya take nunawa munafukai sukan yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baki biyu da farko in an ce aje yaki su zuwa amma idan suka ga an je an samo ganima kuma sai su taho a guje to a ka'ida ta Allah shine idan kana so kai wa Allah biyayya kai masa biyayya a cikin abin da kake zaton zaka samu alheri da wanda ma baka zato domin yadda da cewa shi Allah din baya umarni sai da abin da zai zama alheri duk abin da Allah madaukin sarki yace bayan sa su ko sun fahimta ko ba su fahimta ba wannan abin alheri ne to amma su munafikai suna ganin abin da yake zai zame musu alheri na duniya to a shi za su yi wa Allah biyayya amma abin da ba zai zame musu alheri ba a duniya to su da yake ba su yarda da lahira ba sai su ki wa Allah madaukakin sarki biyayya shi yasa Allah madaukakin sarki ce wa minan nasi man ya'budu Allah ala harf wa minan nasi man ya'budu ala harf fa Allah ya ce wa minan nasu daga cikin mutane ana nufin munafukai man ya abudullaha ala harf akwai waɗanda suke bauta wa Allah a karkace fa in asabahu khairun in yana cikin yin biyayya ga Allah sai ya samu abin da yake so Ma'ana idan yana cikin bauta wa Allah kuma yana samun arziki yana da wadata yana samun biyan bukata itma annabihi sai ya ci gaba da yin aikin amma wa in asabahu fitnatun qalab ala wajhihi in fa Allah ya jarabce shi da wata fitina yayi sallah kuma bai samu kuɗi ba yayi sallah kasuwa ta ki buɗewa yayi sallah bai samu abin da yake so ba in qalaba ala yi sai daina wa Allah wannan ɗabi'a ce ta munafurci sai Allah ya ce khasirar duniya wal me irin wannan ɗabi'a wajen bautar Allah yayi hasarar duniya yayi hasarar lahira zalika huwa al-khusranul mubin wannan kuma ita ce hasara wacce take mabayyaniya da haka dole ne mutum ya yi imani da cewa duk abin da Allah ya ce in yi wannan abin alheri ne ko na sani ko ban sani ba ko zan samu kuɗi a duniya ko ba zan samu ba yanzu akwai mutanen da da yawa sai suna da wata bukata suke bautawa Allah da yawa daga cikin 'yan siyasa muna samun labari waɗansu sai lokacin zaɓe ma ya kusa suke fara sallah saboda a ci zaɓe amma da zarar an ci zaɓe an haye an daina sallah kaga wannan munafurci ne mana ba bautawa Allah yake dan ya yadda da Allah ba dan yana jin za a biya shi ladansa ba yana bauta wa Allah ne bisa ga ka'idar ban gishiri in ba manda wa Allah sallah shi ma ya biya masa bukatarsa to duk wanda yake bauta wa Allah bisa ga wannan ka'ida ko dan siyasa ko dan kasuwa ko malami ko ma waye sai kana da bukata a wajen Allah sannan kake masa biyayya in bukatar ka ta biya ka kama gabanka to wannan ba karamar hasara bace da tatsewa in Allah ya ga dama sai ya biya maka bukatar bisa ga zatanka in ya ga dama ya kibiyan bukatar taka kuma sannan ka je lahira ka tadda azaba tana nan tana jiran ka da haka shi muminin kwarai ko bukatarsa ta duniya ta biya ko ba za ta biya ba ya san duk abin da Allah maɗaukin sarki ya ce yayi in yayi zai yi riba ba zai yi asara ba Allah ba zai cuce shi ba Allah zai cika masa ladansa ko a duniya ko a lahira ko a duka baki ɗaya Allah madaukakin sarki ka tsare mu da munafurci Allah ka tsabtace ka tsabtace halayyar mu daga halayya irin ta munafukai Allah ka nuna mana gaskiya ka ba mu ikon binta ka nuna mana ƙarya ka ba mu ikon nisanta ta wassalamu alaikum wa rahmatullah